Eh, to yanzu malam zan iya ɓuya inda ba za a ganni ba in sha ruwa? Idan ba wanda ya ganka ya Allah ya ganka. In ka kuskura ka yi haka to ka karya azuminka. Kuma ko da a ce ka kame bakinka to ishirwar banza kake yi. Idan ka karya azuminka a matsayinka na wanda azumi ya waje ba a kansa, to za ka yi ramuwar azumi na kwana sittin. Sittin malam? Ƙwarai kuwa. In ne azumi sittin malam ai bushewa zan. Aradu ba abin da zai rage a jikina sai kashi. Wani kuma shi kuma giya yake sha sunansa Abdullahi Himar ƙarfin mutum ne lafiyayye idan kowa ana tafiya an ka gaji da ɗaukan ka sai ce lafta min a baya na kai maka gida sannan abin da ke kashe majalisa annabi sallallahu alaihi wasallama kawai zo ya ban dariya shi sai bai da hadisi ko ɗaya da aka roto da gare shi sai dai ya zo an yi karatu an gaji ya zo ya ta da dariya ya ta barkwanci ana dariya to shi sa annabi yake son sa majalisa wata rana sai je kasuwa ya tarar da wani yana sai da kayan marmari kwando guda sai ya ce nawa wannan ya gaya masa kuɗin sai ya ce na siya biyo ne da shi a baya aka biyo shi da shi a baya sai ya zo ya sallama ya ce ya rasu rasulallah na siyo maka kayan marmari na kama annabi ya ce to na gode na gode ala da alheri sai ce to kuma sai ka biya ba ca kai ka kawo bai ce i eh, siya ne ba ni da kuɗi kuma kai sai ka biya ni sai samu ladan siyan da ne to wannan mutumin kullum ba zai zo makaranta ba sai ya je ya sha giya ta ka ci ah, a zamanin annaba aka samu giya i eh? kuma da mai shan giya i eh? da mai shan giya da giyar ko musulmi kuma baya fashin makaranta yana na a cin sahihul bukhari kullum sai ya zo makaranta kuma kullum sai ya shawo giya idan annabi ya sa aka sinsina bakin sa ya ji warin giya sai ya ce ku karyo min tsabga a ka tsako masa sai bubbuga masa a baya bubbuga masa a baya shikenan sai a ce to shikenan ya ci gaba da karatu wata rana sai wani sahabi kun san wani shin ya ga kana sabo mai ya tausaya maka kuma sai ya dinga jin haushinka kuma jin haushin mai sabo ba zai sa ya daina sabon ba kuma kai kake baka jin haushin kanka kuma wani yana yi sai ka dinga jin haushin sa mai ka tausaya masa kai man nasiha ka ba shawara ka tashi da daddare kai masa ma addu'a Allah ya raba shi da wannan musifar sai wannan sahabi ya ce alaika la'anatullah Allah ya tsine maka albarka mamakin yadda kullun sai an kamo annabi ce ban yadda wani ya tsine ma wani ba la in alaihi shaitan ai ka taimaka shaitan a kansa mu da muke so ya gyaru kaga yana zuwa sallah yana zuwa makaranta musifa ce da fitina Allah ya dora masa sai mu kore shi annabi ya ce la in alaihi shaitan kada ka taimaka shaitan a kansa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu annabi ya ce ko ka san yana san Allah yana san annabi kawai sai hawaye dinga zuba wasu habin nan annabi ya bashi shaida duk da yana shan giyan nan amma yana San Allah yana San annabi don haka addu'a za ka yi masa ya faɗa musifa Allah ya raba shi da ita ba farin ciki za ka yi ba murna za ka yi ba ba kyamarsa za ka yi kai ka tsarkake kanka kai kuma ka dinga jin daɗi akan musifa ta fada wani ba ashe da mun yi aiki da wannan wasiyoyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu samu halin da muke ciki ba